Eh, sama takas gane abun da ake kullawa eh, sama takas abun da ake baya dacewa eh, sama takas a kwana anai ba a hutawa sama takas da wance da suke kullawa sama halinku kuma zan iya sa kuɗi. Yau ranar nishaɗi ce, ranar jin daɗi. Kowa ya sakata iwala. Ah. Ba wanda zai hana ku ku sakata kuwala kuma sannan abin da nake so a yi yanzu. Eh sama ta kansa. Duk wacce ta yi na ɗaya zan ba ta naira dubu. An Yauwa. Mu je zuwa. Nan eh. zama alƙalin wasa. Nora na ku ce. Eh, sama ta kansa. ga wasa isa sauri kina ba ta mana lokaci eh, eh! a'a eh, sama ta kas kwana liket a kan kabarin kama na ka kuma ta mana hutawa sama ta kas da wance da wani suke da a wancan ba gidan hudu ba ne waɗansu kawanci ke kullawa eh, sama ta kas ku duba abin da ake shukawa eh, sama ta kas alala alala alala sama ta kas mu je lale eh, sama ta kas kafe mu je lale ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki babu kulawa eh, sama ta kas sababan da wajen wasa ake tarawa eh, sama ta kas ku gana a ce lale lala alala alala alala alala ai lale sama ta kas a kwana anai ba a hutawa eh sama takas da wance da wani suke kullawa eh sama takas kidoku da rana yakan karawa eh sama takas alan alala ana lalawa eh sama takas dakata ba bana sarrin saboda kin gana ce zan ba da naira dubu shi yasa za a yi to banda taka banda taka fa a ba saka haba an ne dare yayi kun zo kun zo na sai hayaniya kuke kun hana ni bacci bacci nake so na yi kowace ta tashi ta shiga cikin ɗakina. Ba kika neman diya ko kuma cin mutunci ne tashi za a tsane ne. Ha ba man diya. kin bani mamaki mandiya. Eh sama ta kansu. Dan me yara muna cikin nishaɗi muna cikin jin daɗi da su. Ki zo ki ce wai dare yayi su je su je su kwanta. Gida na bari ki babu kulawa. Ki za ki kwanta da eh, su kishi kike da su ko me? Dan tani ni kake ga wannan magana. To ba zan gaya miki ba. Ba maganar kishi. Bacci nake so da ni. Ba ka da ɗaki ne? Ku shiga cikin ɗakin ku. Zan ku yi duk abin da za ku yi amma nan kofar tawa gaskiya bacci nake haka fa ka saru wannan abun sai da yayi ka ka zauna kai da su ku hana ni bacci na gaji Kuma kar ba ka manta ɗanta ne kamar yadda kake kirari wannan gida naka ne ni ma ina da nawa shiya din a wannan gida. don haka ba ku da wani hurmin da za ku zo ku dame ni ka gane ko saurara jiya. barin gaya miki kuturu da kuɗinsa alkaki sai na ƙasan kwano. Ku dakata, ku dakata, ku dakata, kar ta ce kun mata rashin kunya ku banni da ita, ni daidai nake da ke mandiya. Dan tayi, abin da nake so da ku shi ne. Ba hayaniya na fito mu yi ba, amma kowace ka gaya mata ta tashi. ka shiga ɗakinsa in kuma abin kuke so ku yi ku je ɗakin ka in kun gama kowa ta je a'a ni zaki ce in tashi sama ta kas mandiya ya rashin mutunci ne ta san miki kike so ki mun fitsara kike so ki mun rashin mutunci ni fa ba karamin aiki na bane in buga mutum kwalaba gaya mata ba abin da ake shukawa sama ta kas dan ba na so na tonawa haka fa ka saru wannan abu. sai da rana ka zo ka zauna kai da su ku hana ni bacci ni ka jefa? Ni ka jefa? Na jefa. ashe akwai bala'i a cikin gidan. Eh, wallahi daktari zan ma rashin mutunci a cikin gidan. Kaka eh! ka cewa ina maka shiru-shiru wani kalan abu haka. Daktari yanzu har ya kai gani za ka jefa da robar ruwa. Na jefe ki. To wallahi wallahi ka jira ka ga abin da zai faru gobe ka jira ka ga abin da zai faru gobe dan tani man diyata ta tsiya ba sigari nake sha ba kakki dode na mun sigari za ka ga abin da zai faru gobe a cikin gidan nan zarra ta yi a wuyarki eh, madiya in na mutu zan rafe a wuyan kiman da ya ba na shan sigari za ka ga abin da zai faru gobe a cikin gidan nan ni na gaya ba shan sigari nake ba cike ɗaukana mun sigari sai an ƙona nan gidan wani gari a sakkwato wai shi bude ba talalau talalau talalau wannan insaniya ce ke wannan insaniya ce ke itan dubu takwas ma ba zai soya ki ba bude ka? Gawata wai me ke damin ki ne? Kai da ke kamtin fa yau kwana uku ne zuwa. Idan na kira lambar shi sai a ce min a kashi. Shi ne don tsaba rashin sanin ciwon kai kike mishi kuka? Haka ma za ki ce. Idan ba rashin sanin ciwon kai ba, wane ne zai yi wa namijin bariki kuka? Me yiwa ma yana can tare da wata sun kwana, kina nan kina wahalar da kanki. Haka ne magana. Amma ki yi tunani, ni fa ba ni da wani saurayi in ban shi da shi na saba. Ke bar in gaya miki, wani namiji bai taɓa nema na ba, in je ba Abdul ba. Ko da kika ganin a bariki, shi ya kawo ni. Taɓe jan, dalle iska na wahalar da mai kayan kara. Ki gaggawar canja shawara, ko ki ƙare a Kin gani gidan wasa na nafa, in za ki shirya mu tafi. bazaki ba ki ba kin ga tafiya ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki babu kulawa eh, sama takas da matan banza ake tarawa eh, sama takas ku gane abin da ake kullawa eh, sama takas abin da ake baya dacewa sama takas a kwana anai ba a hutawa sama takas da wance da wani suke kullawa sama takas kidoku da rana yakan karawa sama takas alan alala ana lalawa eh, sama takas. waɗansu kawalci ke kullawa eh, sama takas. ku duba abin da ake shukawa eh, sama takas. dan ba na so na tonawa sama takas. gidan aro Oh, ne ba ne kuma ina kuma motsa mene ne ba ne kai abdul lafiya mandiya e eh, babu ruwan kikin gane dole sai na ragargaje yarinyar nan maza take bi wani gina maka tana bin maza ah. duk wani ji ne a raina da matan banza ake tarawa abin da ake wa inna ilaihi ha me zan gani man dantani wannan yarinya ce ne maza take wanda ya ba da mutuwa dai ko ba mutu ba an suma na dai kusa ga suma man dantani wannan yarin ba kai na tambaya ba ba kai na tambaya ba man da ya kai na tambaya me ba. mata ce haka kawai dan ne ji ne tana ta rusa ihu a cikin gidan nan sai ka ce ana yanka ta shi abdul ne ya zo yana ta dukan ta sai da gudu ta yake ta yi a nan gora to amma dai kai dai kuwa kayan asarar nan saura can saboda baka da mutunci yarinyar nan ba ta kula kowa a cikin gidan nan ko me za a yi ko me za a bata bata kula kowa sai kai ta riga ta sallama maka kanta eh sai abin da Allah yi shi ne ka zo kai kuma ba abin da za ka saka mata da shi sai dai ka jibge ta ka karya ta Barin gaya maka nan nan nan da shekaran jiya da jiya kuɗi aka kawo gudun har dubu ishirin akan wannan yarinya ta ce ba za ta bi kowa ba ƙarshe ta mana asara ta yi wa kanta asara hmm? ƙarshe ma ce ta yarinyar nan kwanan ta uku ba ta ganka ba ta shiga ka ta shiga mararinka ne za ka kashe ta to wallahi ba a nan gidan mu wallahi ba anan gidan za a yi kisan kai ba barin gaya ma ban dan jani ne ina bin matan ne shekara guda eh nake biyan kuɗin ɗakin nan ka taɓa eh rage min koda dubu guda ce kyankyan nake miƙa ma eh kuɗaɗen ka a zo a ce ni ba na bin eh mata ita ta rika eh bin maza saboda kana ba mu kuɗi shi yasa za ka kisan kai a nan gidan saboda kuɗin ka to bari gaya maka nan gidan ba gidan tsoho bane ba kuma gidan tsohuwa bane bari in gaya ma nan gidan da kake ganin sa ka fatalin nan gidan gidan nan gwamnati ta san da shi lokal gwamnati ta san da shi bari in gaya maka duk shekara za a zo a karɓi rabano gwamnati za mu bata nata mm, mm, lokal gwamnati ta karɓa sannan shugaban 'yan sanda shi ma na ƙaramar hukuma ya zo ya karɓa na ƙasa shi ma a dunkule masa mai unguwa cikin nan unguwa shi ma yana karɓar sa sannan muna ba da rabano don haka ba wanda ya isa ya shigo gidan nan in nuna mun tsara man biya to kai ba mutunci na sani da Abdul ba mutunci ne da shi kai ma ba ina biyan garaji ba ko dubu ɗaya an taɓa bi na shi yasa zaka kashe mutum da kake kawo da kake kawo eh misali da jiya ai dan iya kana shi yasa zaka kashe mutum saboda kana biya na kuɗi eh ko a kai sallah kuwari taso tashi ta sai ku ta eh kallon mutan tashi ta to man diya mummun abata ya mu daidaita man diya juya mun ita kille ki nan lalibe jikin ta ba inda ya mata lahani wannan da ya naka sa ta cika ba mata kai ai ko ya ji mata eh? ya ji mata kulawa ba ji munafika da matan banza ake tarawa eh. sama ta kas ku gana abin da ake kullawa eh. sama ta kas abin da ake baya da cewa. sama ta tare ga nan ba ku hore ba tare ga cikin nan gidan fita wannan gidan ka fita na ce ma ka fita ke kuna ina ku zo nan ku zo nan alan alala ana lalawa sama ta kan zonan ke kawalci ke kullawa sama ta kan ku duba kamata ce yanzu a ce kuna gidan miji sama ta kan ba kwa jin tausayin kanku wallahi ba kwa tausayin kanku gaddawa kaitai ki ta sha wahalar ɗawainiyar ki biki mata wahala ba baban ki biki mai na ƙaba kina nan tsato gardi ba na gagge ya gama ta ko ya zo ya miki dukan tsiya akan naira ɗari to wallahi tallahi ba abin da imin zafi ko mun farin da zaki min ba shine a gabana ba ni kuɗi na zo nema ba na ban kuɗi na na jiya nawa nake miki ke ke nawa nake miki me kan kadan gari fita ki ba mu guri Allah ya shirye ku fita ki ba mu gari tsarariya ko an gaya miki kuna gidan neman kuɗi nake kar ki zo ki mun fari nan ma ba su ba da kuɗi jiya ba k'i ne ta samu kuɗi kuɗi kuɗin nan eh, kuɗin nan eh, da wannan yan rigima ne nan ma kuɗi eh, sama da kansu da wani suke kullawa eh, sama da ido ku da rana yakan karawa eh, sama ta kansu alan alala ana lalawa eh, sama ta waɗansu kawalci ke kullawa sama ta wani abu ne ke tafi da kasuwa ce rumfa ce ko kuma shago ne tsakanin sabon gari ko kwari ba daya eh dangane da wannan yarinyar fatima babu abin da take wanda ya wuce yawon karuwanci a gari mm. yau ita ce can gobe ita ce dalar na zuwa dalar na zuwa inda ka san wannan sanda ka zo ka tunkari da shi ina ruwa ina ruwanka ya eh, ko ya ta ban na haife ta ba kai ka haife ta to amma kuma yaya yadda muke uwa ɗaya uba ɗaya da kai eh. yarka ai ta ce kai kai ka mata ragon suna ko kai ka uwarta ni na ni na auri uwarta ni na yanka mata ragon suna kar ka sake samun zance akan wata zancen Fatima ka ji na ga ba zan ci mutuncin ka akan akan wannan zancen har kai sai ka ka sana ka kuci zaka wani wani zancen wani wai wai wai wai wai wai wai wai wai Fatima Fatima yana kotawa duk billahi lazi duk da ka sake zuwa kai mun maganar wannan yarinyar Allah sai na sa in banga san kama ka ni za ka sa a kama kwarai kuwa sai sun ji hawa faɗa akuya ma a ce sato shi kai duk abin da za ka yi ita ta zaɓa inda take so ta yi ita ta ce gani take so yawo take so ta je ta yawanta na naga mata nono na tsine mata na sallama mata ni shikenan in ta ga mai iskanci kake ji mu muka iskanci ka je ka ta bayar ji in iskanci kake ji mu ne yan iska irin na da lokacin da aka yi nehu da npc a 1977 mu ne waɗanda muke zuwa tsakanin ibedi da sanyi olu da yaruwa rod in muka tsaya ba wani ɗa da ya zai shige sai dan ka kusa ka je ka tambaya ka ji gidajen giyar da suke nan gurin ni in mu muka je ba kula ba ake aje mana ba bututu ake zara mana a tankin gidan giyar mu sha mi mu koshi taf. Ki haƙuri Tima, komai na duniya mai wucewa ne. Ki manta da ɗan iska, sai ka ce shi kaɗai ne namiji? Bayan ga mazan nan barjik? Ba za ki gane ba ƙawata. Abdul ya shiga raina da yawa, sosai ba zan iya fitar da shi a cikin zuciyata ba. Ke Tima, yanzu ya ke so aiki. na faɗa miki zaki ki gaya maka? ina so don allah gobe ki raka ni su abdul da sabi shikenan za ka kaki wanda wannan kuma sai me shikenan gidan da ake holewa eh, sama ta kan sama ta kan matan banza ake ai kana hawan da ce wallahi zai mutu kamar ta yar na abin da ake kuma sama ta kan sama ta a kwana anai ba a hutawa eh, eh, sama ta kan da wancan da wani suke lawa sama ta kan da sassafen na ina za ku je ku me sa kulle mun a rayuwa ba kwa nemo wa kanku maslaha eh, unguwa za mu je mana gidan sa abdul za mu je iya ban gane ba kamar ya gidan sa abdul ya je da sassafen nan eh to me mu ki tafi gidan sa mutum ba aure aka daura miki da shi ba ba muharramin ki ba ba dangin iya ba na baba haɗuwar kan hanya rabuwar kan hanya haɗuwar bariki rabuwar bariki mutum ya tafi keki da keki ba kanin babanki ba ba babanki ba ba babanki ba ba babanki ba ki rika wa mutum biyayya ba aure ba akwai wani ai ba ciki ne to akwai abu ba sai ya gaya min ba to wallahi bari mu gaya muku gaskiya wannan tafiyar da za ku yi duk cikin ku ba wadda zan hana amma fa ku sani a dokar ɗan sanda ku tafi gidan mutum da sassafe ya zama trespass sannan kuma ke duk abin da ya faru kin zama yan Kinga, zo mu tafi da Allah mu kyale shi. To ku je umma ta gaida Aisha. Umma ta gaida Aisha. Sai kun dawo. Kuma duk abin da ya faru da yarinya babu ruwana. Yawwa. Eh. eh sama ta ya kamata ne a ji tsoron Allah iya wannan corona virus din ta isa mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah tunda kaga gwamnati ta killace kanta duk isan kudinta ta killace kanta ta ɓoyar da kanta ta ce kar a fita a tafi yawo aka killace kai aka rufe bodoji duk kudin da gwamnati za ta samu a mai kaga ta ce kar a fito sati biyu to wallahi tallahi wannan abun ya zama is very dangerous level immature baby in the house so anything can happen eh, masallaci in ka shiga a ka duk inda ka shiga ana kyamatar ka duk mu koma ga Allah ya fi Allah ka samu dace virus cholera virus virus corona eh, gidan da ake holewa eh, sama ta kansa ya dacewa eh, sama da gas jida ya gaya gidanmu zo ne baka hakuri akan abin da ya faru da zo ne subhanallah subhanallah ki sun ce wa zani a kasuwa ki da gida ki ce za ki daura ni za ki wani wani ya ce me ya fara ka zabga mata mari idan la malam yi ina ruwanka ba ku ne irin munafukan nan ne ba ku waye ba ga gidan da ake holewa eh, sama takas gida na bariki babu kulawa eh, sama takas da matan banza ake tarawa eh, sama takas ku gane abin da ake kullawa eh, sama takas abin da ake baya dacewa eh sama takas a kwana anai ba a hutawa eh, sama takas da wance da wani suke kullawa sama takas ki doku da rana yakan karawa sama takas alan alala ana lalawa eh, sama ta kas waɗansu kawalci ke kullawa eh, sama ta ku duba abin da ake shukawa eh, sama ta kas don ba na so ne tonawa sama ta kas gidan aro da gidan gwarawa sama ta kas aha aha magana zan yi ne ma'ana Allah kina ga malam ka kashe wutar gaban ka Ba ya fiye ne ba. Don Allah ku tsaya ku saurare magana zan yi ne ma'ana wallahi. Don Allah. Tana da muhimmanci magana ta tsaya ku saurare. So da Allah abin da nake so adres ɗinki nake so da Allah ko lambar waya ko kuma inda kuke. Kana da nufin kuma bukatar ka? Na san. Ina so. Ni ba sauran 'yan mata nake ba. domin ni ba a gaban iyaye na nake ba zaman kai na nake yo Allah ki san me ya ake nufi da zaman kai ko shi na sani duk inda na so na kwana a can zan kwana duk inda na so kuma can zan kuma da duk wanda na so kuma a lokacin da na nuna inda Ga gidan da ake holewa eh, sama takas. Gida na bariki babu kulawa eh, sama takas. Da matan banza ake tarawa eh, sama takas. Ku gane abin da ake kullawa. har yanzu ku gane ni ne gatanku a cikin gidan nan ba. Ba za ku taɓa samun muhimmanci na ba sai ranar da aka waye gari Allah ya karɓi kayansa. Sannan za ku gane muhimmanci na. To kun san muhimmanci na mandiya ni fa ba ɗa ne da ni ba. Ba jika ne da ni ba, ba wanda na aje Ran da Allah ya karɓi abinsa wannan ma gidan da kike gani, wallahi 'yan duniya ne za su gaje shi. To ba ni da kowa. amma in ba mandiya ba ku san muhimmanci na ba yanzu nan me kika ga an sa ba sadiya ba nawa usaina nawa hawa fatima to yanzu wa'annan kuɗin in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin wuta in biya gwamnati ran da babu kulle sai a rika cewa ba ciniki ni gani nake bariki assalamu alaikum assalamu alaikum nan ne mun <laughs> da abun mamaki ana sallama ma da a nan gidan tun da nake a gidan nan shekara goma ya takwas ban taba ji an yi sallama salamu alaikum nan ne salamu alaikum amin amin a shigo nan ne bismillah ka shigo mana sannan ka nan duk ba mai ciwo lafiyar mu kalau yawwa lafiya lafiya kalau ka san nan ina ne ba sani ba. ina ne nan gidan masu zaman kansu shi ake kira bariki kwarai kuwa bariki alalar gero kowa ya iya alalar sa'i wanke nan shi ne nan gidan ka fahimce ni yawwa kuma duk wani sallamamme ko miya in an sallame su daga gidansu ni nake rungumar su hannu biyu amma ina so in tambaye ka lafiya lafiya kalu wa kake nema wata yarinya nake nema ya sunanta ban san sunanta ba fara ko baka faraci. Kun ga gidan da ake holewa eh, sama ta kan Gida na bariki babu kulawa. Je ki yi shela. Masu zaman kansu ko ya fito. Ko ya fito masu zaman kansu a fito kowace ta fito eh, sama ta kans ka san safiya ce wanda suke kullawa eh, sama ta kans yau kwanan ki uku da zuwa kin miƙe kafa kika zo da yan jakakki ina tausayin ki wai amma yau idan ki har ya bude Allahu akbar in ji mai kiran sallah rayuwa kenan hmm. a fita a fita a fita a fita a fita ke kwankwasa kowace ta fito ke da Allah eh wannan ce ba ita bace wannan ce ba ita bace wannan ce ba ita bace a fito a fito a fito eh babu ita anan so mandiya gyara mata ta samu waje nan ta samu sai ta dan samu ta yi to kin san wannan na san shi ni na ce ya zo ya same ni eh ya zo ya same ni ka ce ita ce to lafiya lafiya to a mu ba za ka yi mana haka ba ni fa ba a munafurci da ni yauwa ba a munafurci da ni kuma ba na zama da munafiki in wani abu ne ya kawo ka na hurɗa ka ba mu haƙƙin mu ka ba ta haƙƙinta ka je ka sauke farali yana bacci da sassafa ta buɗe murya ana kasa ke kina ke kin kika shige shige wa kwanan ki biyu da shigowa ba gidan nan har kin miƙe kafa kika zo da jakakki kamar mai wasa da mutiji zannuwan ki dubba a wanke ba har yanzu ba a biya kuɗin wankin kayan ki idan ya buɗe dan to man da ta ta da mata to ta ta ci gashashen yaɗi magana nake so da ni da ita to amma ka bani da ita ne so ke kin amince kun amince su shiga mandiya kun amince a fito lafiya ni dai abin kuɗi na amma dai don Allah in ka ƙara zuwa kar kai mana sallama mandiya ba shi a masama mu ba musulmai ne ka kida mu ba shi in ma karatu zai ba komai yawa ai rayuwa ce ba sai in mun ji ba kin ganna nan ne ba saboda fa tsabar fa rayuwa ta fa na riga na yi nisa malam usman ko kiran sallah ana yi a rediyo kashi ha nake hmm. malam ka je abin da ya kaka ka je kai mu ba ma san tashin tashina ba ma san san a sani gaida uwar miji a kasuwa eh shige shige malami da raban giya ba ma so yau da za mu ji wa'azi ba za a gan mu anan ustadi dai abu dai a hankali ka san rayuwa ka san yaran namu dai yara ne yawwa Hmm. kun ji wata sabuwa ko? ke ke tsarariya to ai duka gaya musu eh. kowace ta biya kuɗinta ba su biya ba su biya ba to ai kun ga dai in kuka karya ni in kuka karya ni kuka durƙusar da ni kowace shikenan sai ta kama kafar wana haka ne mana haka ne mana tunda kun biyan ku wai ni wai ni man diya in tambaye ki wai me isa wannan yarinya duk magana sai ta mun fari ne to me zan yi ma da kai ne in na ci bashin ai gina gyara jiki na ne ko to ku dai dinga yi kuna biyan ku an gama an je kwanta ana binki kuɗi ba ba da attachment attachment ke ba mota ba ki ta sa kanki attachment ko luxurious ma yanzu an waye sun daina attachment a sake tashi na barci an so kawai an tashi mutane a bacci eh suna baccin su rayuwa kenan ta fama da su mm. mandiya kullum to to yanzu ne magana su mai to to mandiya in ma neman zan yi da wa zan yi da ita a ah, haba ke ma kira da zakin san jaura <laughs> mandiya mandiya mandiya kashe sigarin nan ni magana in na tafi sai ki kunna ki daina kuka dan Allah na yi miki alkawarin amma zan aure ki za ka aure ni kwarai ko zan aure ki me zai hana idan kin amince amma kafin nan zan miki wata tambaya dan Allah menene dalilin ki na shiga wannan karuwanci? kaddara ce kaddara ce sila amma sanadin sanadinta matar uba matar uba kina nufin matar mahaifinki? Kwarai kuwa matar mahaifina. wallahi sai kin dauce karki kin bar gidan nan yau Fatima maza ki san inda dare ya miki na rantsa da Allah Fatima ba kaiwa zaman gidan nan lafiya a to me ba ni dai inda da Fatima zan zauna a gidan nan gaskiya ba zai yi ba sai dai ka zaba ko ni ko ita sai ku zauna kai da ita tun da dama ga ta nan ta kawo mun zabi a'a to ku na zaba to haba haba hajiya ni a kanki sai ci mutuncin kowa a garin nan wato sai ci mutuncin kowa sai dai ka zaɓa ah ha ko ni ko eh, ita ke faɗi ma malafar bani. yi waje ba ba ki shiga duniya ba ki wuce ki wuce gashuwa bismillah ko ki wuce argungu yawa ce ba ki kuma ki koyar ki ba ki koyar yawa maza a sauka lafiya ke ke ke ina ina na shiga uku dawo na shiga uku dawo dawo Fatidan Allah ki tsaya da ki Kamar ya in tsaya bayan a gaban ki kina kallon abin da aka yi mu. <laughs> don Allah ki tsaya da yaro su wallahi kai ki tafi <gasps> wallahi tafiyan ki ba ta da amfani don Allah don annabi ki haƙuri ki dawo to ai shi ke ba ta bi waje wallahi a abin da ya sa eh, gani ne kamar za ta bi ta shi ta bi ta ina yanzu haji akan wannan yarin kike kike ta da wannan kike yi yi to alhaji wannan yarin ya ne ba zan iya zama da ita a cikin gidan nan ba sai kishi ka shi ina dalili ne wani ne kwatar da hankali ai gidan nan daga ni sai ramla kuri mu baje kolin mu sai kai kwantar da haka ne. yawa ba shi da amfani babana bai taba duba hakan ba ya zaɓi matarsa a kaina akan me ba zan tafi ba ke ma ba za ki ga laifina ba dan na tafi saboda mama babana ya fifita matarsa a kaina ana iya sauya mata amma ba a iya sauya ya ko me ta kasance ba za a taba sauya ta a rayuwa ba ai ni fajiya in kika ce in kika ce makota na gabar da yamma ba ta bukatar kowa idan ban sai na bari cikin dare karfe fin dare da wuta ha ah! billahi ni duk mutum da taimaki zai bata miki rai zan tare da hankalinsa kawai gaskiya ne wallahi hajiya ana ah, son zaka iya wallahi kuwa wallahi zaka iya Kinga ga ba ta da amfani ba ni da amfani a gare wallahi ina da amfani dan Allah dan annabi kai ki tafi Allah ki hakuri sai wata rana ba gidan da ake horewa sama ta kas gida na bariki babu kulawa sama ta kas da matan banza ake tarawa sama ta kas ku gane abin da ake kullawa sama ta kas abin da ake baya dacewa sama ta kas a kwana anai ba a hutawa eh sama takas da wance da wani suke kullawa eh sama takas kidoku da rana yakan karawa eh sama takas alan alala ana lalawa eh sama takas waɗansu kawalci ke kullawa wace irin rayuwa kika zaɓo wa kanki ki duba girman Allah da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki koma gida <laughs> wannan ba rayuwa bace ba wallahi <laughs> kira mai girma Allah Fatima bai ki tuna cewa ranar gobe kiyama yake tashi a irin kowa da kowa <gasps> kuma na umman ki tana lahira duk abin da kika za a bata wannan ba da miya amfani Kira Allah ki wa bibi koma gida Ke ne saurara da Allah ke ta ina kika shigo har kike wani magana zaki mata wa'azi makaranta ce nan eh ko an gaya miki nan gidan wa'azi ne bari gaya miki nan gidan da kika gani bariki ce kuma in kin ji an ce bariki alala gero wanda ya iya allansa sai ya daure ya shi tas to nan gidan ne kuma duk wanda a gidansa aka sallame shi aka tsine masa in ya zo mu zai tarar bari gaya miki gaskiya ba a gaya mana muji sai dai duniya ta sanar da mu in kin ga mun likira sai ranar da a motsa a motsa a tayar sannan za mu likira amma muna more rayuwar mu yarinya ga ta tana more rayuwarta zaki zo ki ce zaki mata wa'azi nan gidan ko rediyo ba ma ji nan gidan da kika gani ka rediyo ba a ji in kin ga an kunna rediyo to ban mali za a ji zaki ki fita ki ba mu waje cha cha cha ai da hawayen ki gara ruwa jarka daya ma kore fitsari haba tima bari gaya miki wani abu a rayuwa yanzu kike da ƙuruciyarki yanzu kike jin rayuwa yanzu kike jin kina ganin ba a gabanki yanzu ne za ki samu abun duniya ki tara kuɗi kina kallo 'yan uwanki mata daga wadda za ta hau lanji roba sai wadda za ta hau ns da kwashin kufe sai wadda za ta hau toyota 2013 14 11 kina kallo sanda kike jin daɗin rayuwarki wata can za ta zo ta hure miki kunne yau rayuwar nan in baki da shi akwai wanda zai baki ne duk wanda zai zo ya miki wa'azi ya gaya miki gaskiya nawa ya ka miki in wa'azin mutum zai miki sai ya zo miki da kuɗi ko ya zo ya ce na shirya zan aure ki ya haɗa miki gida kamar na miliyan talatin amma so nawa za a zo a yi ma wa'azin a cuce ka a barka da tagumi da da nake so da ke ba wanda zai koran min ke daga nan gidan ina samun karuwa da ke ina samun kuɗi da ke wata ta zo ta rinka miki wata nasiha ko ta zo ta yi miki wa'azi a gaban ki na hana a kunna rediyo don kar a ji wa'azi kina kallo tsakaninmu da masallaci ya kai kilomita takwas ki zo ki duba fa ki gani irin surar da Allah ya miki farin jinin ki mota ake zuwa a tara kofar nan gidan kala kala wani ma ba abin da zai ce kawai don ya ganki ke ce annurin nan gidan ke ce sururin nan gidan aka zo aka kore min ki an cuce ki an cuce ni Kunga ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas gida na bariki ba madalli dangarwa ya zo saukewa daga kallansa dangarwa ya ce na raina sa amma la godiyar kankana jaggabin ki ni na zama abun sama takas da wance da wani suke kullawa eh sama takas ki doku da rana yakan karawa eh sama takas Nima na amfi da ina nake shawara zan baki gwara ki zaman ki a cikin gidan da ki tafi gidanku nan gidan da kike gani ya fiye miki gidan gidan mijin nan naki kawai ustaz ya zo ya ruɗe ki ba tima nan fa ko wannan mijin yau kike so ki ajiye a cikin ɗakin ki fa za ki ajiye ko kin manta ne can kuwa idan kika je ya ajiye ki sai fa abin da ya kawo shi za ci in bai kawo ba za ki ci ba kin sani amma a nan ko me kike so zaki iya samu shawara nake baki kar ki koma gidanku su yi miki aure gwara ki zauna a nan gaskiya fiji sai yau na tabbatar da baki da kirki wallahi woke kin fi so ta dawo mu zauna mu ci gaba da zaman barikin mala'iku suna tsine mana to shi wannan abin da kike kira wahala shi ne samun ladanta duk abin da za ta masa lada ubangiji yake rubuta mata da mala'iku to ko ni nan da kika ganin ko da mai sharan masallaci ne zai zo ya ce yana sona to wub zan yi in bi shi a daura auren nan ko eh Kawata hmm. kenan wallahi sai yau na da tabbatarwa da kina sona. Ok, ni ba na son jiki na. Kawata kenan, ki yi haƙuri. Ba wai haka nake nufi ba, da ni da ke da ita duk ɗaya nake ɗaukan mu, amma ki yi haƙuri. Ba na wai na ce miki wai ba kiya suna ba, na san kina suna. Kawai amma ki haƙuri ina ɓata miki rai, don Allah ki yi haƙuri ina ɓata miki rai. Kin ji ƙawata. Ɗaya nake ɗaukan mu da ni da gaba ɗaya. Allah ne ya haɗa mu. ko ba haka bane kuma ba a san ranar rabuwa ba ki haƙuri na wata mitar karfe laka ita ce gari mun diga farewar yara kalma a waran yara kuma rikito kuma rikito Allah da ya biya duk irin kokarin da nake yi amma shi ne zaka ce laifi na ne wai yaro wannan ya ta mutuncin ma gari a a ƙarya ne so da ba taure larota ba ina kake kai rubutu ogo kai san ka hankali don in ne kai ba da ba ba yanzu na da su dai an kai sati di a yanzu Kura, kura.